da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Mazauraro, Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin su ma duk a Nijar ɗin na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye ta Alfa Radio ko kuma shafin mu na Facebook Live ko a faɗa yanar gizon mu cokan ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Safinatu Sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a 23 ga watan Maris ɗin shekarar 2018 za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi kamar yadda muka saba inda yau za mu ɗunguma zuwa jamhuriyar Nijar. Don mu ji yadda wasu masu ruwa da tsaki a fannin kiɗa da waka suka ƙudiri aniyar kawo canjin halayyar jama'a ta hanyar amfani da wake-wake don martaba al'adunsu. in ka ɗauki kaman waƙoƙin yakubu mummuni danke danke bisa ga al'adun gargajiya da sauransu da ya rike ai kaga abin ya yi tasiri saboda babu wata ƙasa a duniya wanda yakubu mummuni bai tahi ba shi danke danken nan bayan Allah kuma ƙungiyance wace waƙa suka rera sannan ina wakar ta dusa. Niger babbar ƙasa mai ɗauke da al'umma masu basira da ilimin ƙere-ƙere da sake-sake da ƙirƙiro abubuwa na alheri. me yasa ba za mu ba wa'innan mutane goyon baya ba mu amfani da abin da suke ƙerawa don ci gaban ƙasa. waɗannan bayan Allah da su za mu tattauna wanda su ne suka yi wannan waka ta daga baya wadda take nuna martabar al'adu safinatu sannan har da shi mm. kanshi wannan fitaccen shahararren mawakin wanda aka fi sani da danke danke mm. wato momunu yakubo mm. sunan shi kenan a yadda ainihin sunan shi yake saboda haka masu sauraro kawai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. Kai tsaye bari mu bi wakilinmu a zauren muhawarar yau da gobe don jin tattaunawarsa da waɗannan mawaƙa da suka ƙudiri aniyar canza halayyar 'yan Nijar don su rungumi al'adunsu don ɗaukaka a duniya. Haka. To domin tattaunawa kan wannan sabon salon na canza halayyar al'ummar Nijar ta hanyar waka da wasu matasan Nijar kuma mawaka suka bullo da shi a yanzu haka zauren namu na tare da su waɗannan mawakan da farko dai akwai mamman sani mati wanda aka fi sani da suna adu mulmula sai kuma ibrahim yusufu wanda aka fi sani da suna mitu baban fele akwai kuma yakubu mumuni wanda aka fi sani da sunan danke danke ina ga mamman sani da kai zan farawa wani buri ne kuke son ku cimma a gargashin ita wannan kungiyar taku ta mawaka da kuka sawa suna renak lissahi ne muka yi da lalle kai makaɗa da mawaka da maraya da duka waɗanda suke da wata basira abin da ya shahi cikin al'adu mm. da kuma ma basira wadda ba ta wajen al'adu ba an tuka masu wani kere-kere mm. masu wasu sake-sake da wasu duk abin da ya shahi ma ilimin kimiyya mm. suna kullin kokarin su suna kawo tasu gudunmuwa don saboda ci gaban kasashen mu ci gaban al'ummar mu amma yawancin ayyukan da suke yin ba a ganin shi ba a ganin shi sosai haka ba a gane da lalle kai wane ya yi aiki kaza wane ne ya yi aiki kaza wato ba a ganin tasirin eh ba a ganin tasirin shi mm. to saboda shi ne muka yi wannan kungiyar dan saboda abin ga in muka gama karhi da karhi din nan mm-hmm. gaba ɗaya an yi ganin abin ya yi armashi kuma an yi ganin ka lalle mutane masu basira sun gangamu wanda Allah ya ba basira sun gangamu sun yi ayyuka na ci gaban al'umma hmm. don saboda shi ne muka yi wannan kungiya kamar me kuke mai da hankali a ƙarshen ita wannan kungiyar E to lalle abin da cikin abin da shahi kungiyar nan muna aiki ne duk abin da muka ga dai eh, duk abin da ke cin al'umma to a ƙwarya muna muna abin ga muna neman mu yi wani abu wanda dai na jan hankalin mutane na mhm. faɗakar da jama'a misali eh kamar abin da ya shahi, haga akwai wata waka da muka yi wadda ke kamar yanzu wannan abin ga tashin hankali kan da ke akwai nan wurin bisa kusan tabkin chadi nan don kai shahi Niger Nigeria Chad da Cameroon nan mhm. mun yi wata waka wadda ya shahi wannan kuma da muka yi wannan waka shi ne ma yasa e eh, bayan wannan waka muka ga lalle kawai to shi wannan rashin wannan abin ga wannan tsane da ake samu da duka wannan tashe-tashen hankulan da ta'addancin nan da wai ma miki kawo shi muka yi lissafi muka ga lalle akwai wasu matsaloli daban amma kuma akwai ma kai yawanci talauci da rishi da kuma jahilci don saboda wani bi jahilcin saboda mai jahilci in mutum baka baka gane ba da wai zama sai kasa tana zaman lahiya ne kai kanka ko dumin dukiyar da zaka samu in babu zaman lahiya babu yanda za ka yi ka ji daɗin dukiyarka mm. ko kuma e don ko wannan kaga jahilci ne ko kuma ya zama da mutane wasu ba su da ni sai wani can wurin daga wani waje sai ya zo su ba sai a ce masa kai to ku zo mu ga akwai muna da wata kungiyar mu da muke wasu ta'addancin mu in kuka na iya shiga cikin ta ga abin da za a baku to kaga wannan kuma kenan rishin aikin yi ne in matasa ba su da aikin da za su yi kuma wasu mutane can wurin masu mugun nihi masu miya gunnihi da, da kasashen suka zo suka ce suka ja hankalin wa'annan matasan suka sa cikin wannan abubuwan don kuma ga to wannan dimi ki kawo ne rishin aikin yi ne jahilci rishin aikin yi ne don ka da talauci sai muka ce to mu kasan nan tamu Nijar ɗin ga akwai mutane masu basira akwai mutane masu yin ƙoƙarin su kuma akwai al'adu akwai ƙasa ce mai mai ɗimbin arziki to amma shi arzikin nan kuma arziki da dama arziki abin da ya shafi fani da dama to amma arzikin nan in da ke gare mu in kullum ya zama da mu ba mu iya sarrafa shi da idin zamani mu haskaka shi duniya ta san shi ta gane shi mu mu yi amfani da arzikinmu kuma mu saida ma duniya shi don saboda ka san yanzu yau zaman da ake yi duniyar ga akwai zancen da ake yi na mondialization ɗin kamar duniya duka ta zama kasuwa guda ɗaya ce mm-hmm, mm. to wannan irin wannan kasuwa mai ƙarhi mai ƙarfin arziki wanda kullum shi ne ke kawo abin shi kasuwa shi ne ke kawo sana'a shi cikin kasuwan nan mm-hmm. kaga in ya taushe sai ya taushe mara ƙarhi wanda an tuka duk wanda baya kawo komi cikin kasuwan nan to kullun shi ne baya kuma abin zai iya tahiya daidai da zamani eh ya mm. ta daidai da zamani in abin ba ya ta daidai da zamani mm. to lalle kai ba ma ka isanya cikin wannan kasuwai eh ki in baka cikin wannan kasuwai to kullun ka kai ne baya mm, kamar nan misali wani irin sana'o'i ne kuka gani a Nijar waɗanda ya kamata a ce ah, sun ta daidai da zamani eh, to kaga yanzu akwai kama albasa nan da ke akwai ta galmi da dai ma tawa jihar tawa gaba ɗaya. ka ganin wurin abin ga sana'a ce wadda noma ne wanda lalle ka jama'a da yawa ke yin shi jama'a da yawa ke yin shi jiha guda gaba ɗaya ke yin wannan noma to kuma wannan albasai yanzu ita ce ake ɗauka Nijar a kai kamar ƙasashen ƙasashe da dama ake kai ta amma yawanci in aka ɗauke ta daga Nijar misali a kai ta ko Ghana ko Senegal ko Cote d'Ivoire can wurin akwai wata sarrafawa da suke mata munan wurin manoman mu kawai sai su sanya ta buhu buhu tun daga nan wurin ma suke saida ta nan wurin bakin hanya sai ta sai a ɗauke ta buhu buhu a cika cikin telemomi a je a kai wata ƙasa yanzu sai aka can wata kasa su kuma me suke yi sai su ɗauke ta suna da manya manya manya manyan izin wanda suke kamfanoni wanda ake ake samu a juya ta a mata wani wani kala kamar eh, a sarrafa ta ya sarrafa ta ta wani irin da wani irin wani abcan wata hikima ta zamani mm. kamar ya ne za a yi a mata sarrafawar da ba ta lalacewa akwai kamar kirishi da ke akwai gare mu dinnan kilishi ma kaga ai Nijar kasa ce wadda ke da akwai akwai insha Allah akwai nama akwai nama akwai dabbobi tunda ƙasa kiwo ce don ka yanzu ana kilishin nan kilishin nan me ake yi muke faruwa sai ka an ɗauke shi daga nan wurin an aika shi amurka an aika shi azi an aika shi ƙasashen duniya da dama mun ci ai duniya ga yanzu ta zama kasuwa ɗaya kowa ya kawo bakin tashi basira da shi ne ake aiki inda ana son ci gaba na gode Mamman sani madalla eh, yakubu mumuni mhm. kuna ganin ta hanyar waka kuna iya ku sauya halayyar al'ummar Nijar ko? Mu ba mu duba yi maka waka ka bani kuɗi ba, na duba ne mu a cikin masala da ya ce yanzu menene ba ba masala ne ba masala parce que mun ce kowa ya kamata ya yi aiki da mu na galgajiya daga wa yake farawa daga president ake farawa muna so in ya tashi yana tahi kasar turai ko yana yi wani wuri da ministry din sai president ya ce mu duk ministry ya sa sadda hara fas da hulan shi irin wanga in sun sabka an sa nijar ya zo amma in wancan mi a suna president din na shi ya sa vestu namu ya sanya vest kaga dai abun ba haka nan ba tunda yau in ana kama girman mu saboda mu bakan mutane ne saboda mu saboda mu saboda abun da an gare mu saboda wannan ne ana kama girmanmu a zaman duniya ka gyara gidanka ka gyara kohan gidanka ka gyara karke ɗinka ka gyara garinka ka gyara kasarka wannan tarbiyya ne duk 'yan ƙasa ya kamata ya samu wannan ya sa su cikin kai don yara da suke zuwa gobe su ma ba kasu yi a tare a lalace yanzu kayanmu ya kamata mu yaki da shi paske ni ina jin kumiya ina na yi tahiya yawon duniya na yi shi a wata rana in na yi magana in nike ni yan kasanmu nijar ke sai su ce min Nijeriya ka gane ku yanzu wani abu guda ne za ka ɗauke cikin ƙasan waje ku hudda shi ka gwada misi a ce a wannan nijar ne kurwa da gare su bayan su ba komi kuma yanzu akwai mutane sun aje sun himu ido ba ido ne sun ki himu ba mu ba mu shirya kanmu ba ne babu eh, haɗin kai kun ba ba mu shirya kanmu di mm. ba a ɗauki dai yanzu kilishi a ɗauke shi a kai shi ko benin ko togo muna gan shi cikin leda ko burkina faso an sa menene menene mm. kamar nasu ne amma ba mu shirya kanmu ba mu gyara shi da kyau mu kai shi kaza wasai wannan kada yana ba yara yanzu aiki in yara suna da aiki ba su ta wani boko haram wani sata wani wasu abubuwa duk wannan babu shi don amma gabanmu ne ya kamata su hudda muna hanya yanzu in sun hudda mana hanya abubuwa da yawa yana nan yan kasa suna mai da hankalin su bisa kasa na gode yakuba ai dange dange ai dange dange dange we like peace and music yes. peace and yes, music yes. mundo. danke danke eh danke danke <laughs> bayan ka gama tashi daga eh, zaune miƙiya za ka yi tsaye ai dole in tsaya kuma saboda in yi magana <laughs> wato wannan wakar yakuba din kenan mm. shi wanda shi danke danke da aka fi sani wanda yana cikin wannan hirar da yanzu haka ake tattaunawa da shi mm. da simitu da ainihin wakilin mu eh. wanda kuma wannan wakar ya yi ta ne a wurin wani irin manyan tarukan mawaka na duniya din na gasa da ake a 2012 mm. da aka yi shekarar 2012 eh, kenan wanda kuma nan yi wannan wakar ta karbi ta yi kasuwa rana sosai da daɗi yawa to saboda haka za mu ji kuma wakar da suka yi din yanzu don ci gaban su din in eh. Allah so muka gama jin kashi na biyu na wannan tattaunawa domin kuwa mitu baban fela ya ci gaba da ba da bayani kamar haka mm. ibrahim mitu tun lokacin da kuka fara waɗannan waƙoƙin ana iya cewa sun yi wani tasiri ga canza halayyar al'ummar Nijar. In ka ɗauki kaman waƙoƙin Yakubu Mummuni danke-danke bisa ga al'adun gargajiya da sauransu da ya riƙe. Ai ka ga abin ya yi tasiri saboda babu wata ƙasa a duniya wanda Yakubu Mummuni bai tahi ba shi danke-danken. me ya jawo wannan saboda wannan galgajiyar kaga ya yi tasiri in ka ɗauki shi ma mamman sani a dumulmula haka duk inda ka san laizanfan yara ya yi ma yara wasu abubuwa ta yadda yake waye kan al'umma da iyayen yara yara ɗin nan wataran su ne riƙon ƙasa su ne riƙon duniya a kama su da sauransu shi ma ta wannan babu inda bai zagaya ba bakin gwalgwado kaga ta nan sai kenan ci gaba ne to wannan resultat kadai wato wannan sakamakon kadai zai iya ba mu karfin gwiwa kenan mu bullo da wannan fusahar ta ce wato tunda har mun zama ana sauraron wasu sakonninmu cikin tsarinmu na artist kenan bari ga yadda za mu yi mu mu kawo namu gudunmuwa ga ƙasanmu da 'yan ƙasanmu saboda kishin kai ne don in ka gyara kamar yadda yakubu muni danke danke ya ce sai ka gyara tsakal gidanka da ƙofar gidanka da unguwarka da garinka da ƙasarka sannan wani da a ƙetare makwabcinka ya ɗago maka hannu cikin farin ciki amma in ya lura komi naka ƙajin ƙajin ne to yanda ya so haka zai juya ka kamar ɗan masa cikin tanda eh don kenan muna iya mu ce alhamdulahi eh, muna ganin alamar idan dai mun samu kamawar manya na ƙasa kuma kamawa mu ba kuɗi muke so ba in muka ce a yi kaza su manyan su fara su yi ɗin duk abin da babba ya yi dole ne yaro ta nan zai biyo bai kai wani abu kamar yadda mamman sani da yakubu dan kiranki ne suka faɗi kenan mu kiran da muke yi in muka huddo abu eh, su ma magabata su kama abin nan ya watsu a cikin ƙasa talaka da mai kuɗi da mai mulki da sarakuna da waɗanda suke ƙalƙashin sarakunan kowa ya tabbatar da abun nan ya ba da nashi gudunma in baka misali kamar yanzu wannan waƙoƙi da muka fudda eh, idan mai garin gari ko sarkin gari ya yi galgadi a gidajen rediyon da ke cikin duka karkarar shi ya ce bai son ya ji wani waƙoƙi na wasu kalaman da ba a san kansu ba sai irin waɗannan waƙoƙi da ake sanarwa al'ummar ƙasa cewa mu yi amfani da kayayyakin da aka ƙera a ƙasa da kayan gargajiyarmu da kayan noma na ƙasa in sarki ya tsaye ce irin su yake son ji cikin gidajen rediyon da yake riko yannan a dawo wajen eh, gwamna kamar eh, magajin gari eh, shi ma ya yi sanarwa cewa to duka radiyoyin da suke cikin jihar da yake riƙe. yana son ya dinga jin irin waɗannan waƙoƙin har a zo bisa ga minista har a zo bisa ga shugaba da kan shi ya yi sanarwa ya ce lallai rediyoyin da muke da su a cikin ƙasa da talabishin yana da kyau a inganta waɗannan waƙoƙi a ci gaba da saka su kuma za mu bi kowa sau da ƙafa mu gani wane ne ke saka wane ne bai saka anan kai magana kamar abin da ya shafi su magabata eh, abubuwan da kuke bukata wajen su ita kuma al'umma ne kuke bukata wajen al'umma al'umma abin da muke bukata a gare su duk lokacin da muka yi musu gargadin ga abin mai kyau to muna bukatar su karɓa hannu biyu in kuma suna ganin akwai wani abin da ba mu huddo shi ƙararraba ba to su ba mu shawara mu ƙara fuddo abin tunda duk ƙaruwanmu ne mu kira mu ga al'umma su karɓi abin saboda dan su ne muke yi babu wanda ya biya mu dala kamar yadda ka ji yakubu da da mamman sani sun haɗi wallahi babu ba a bamu ko dala ba kawai kishin kai ne kishin son ƙasa da son 'yan ƙasa mm. saboda yau duniya ta zama komi a zamanance ta zama kawai naka sai naka dole ne naka nan sai naka wallahi in ba mu kama juna ba muna ji muna gani ne kowace ƙasa ta tafi mu muna nan baya mm. kuma ba wani abu bane muna da arzikin ƙasa muna da manoman makiyayan makeran da komi akwai amma saboda rashin kama juna a zama uwa ɗaya uba ɗaya in kaga ɗan maciji zai sari ɗan uwanka ka ce maza maza jaye daga nan ga maciji ne a'a da ka ga maciji yayi koshiya zai tsokani ɗan uwanka sai ka kyale sai ya sare sai ka ce ah, ai dama na gane kawai kyale ka ne to ka gani to yanzu magana gada eh yanzu magana gada nake maka cikin ƙasar mu wannan abun ne muke kokowa da shi kamar in kaga alkhairi ga yanan tahi maza maza ka fargar da ɗan uwanka ce ga alheri nan mu tarbe shi in kaga wata matsala maza maza ka ka tada dan uwanka daga barci cewa tashi wani kama jikin ka ga matsala nan mutum kare ta mu maganin abu waƙoƙin naku da waɗanda kuke suna da yawa eh. za mu ɗauki misali ɗaya eh. Eh, wadda za ku rera muna a cikin wannan zauren kamar wacce ta shahi batun kishin kasa. ya da mai ugwai da illa boji ne labuwa na yi wani gina sani zan labo tuntun jina. Consomo nigérien, wani magwai da labo gine. Iye ta mai ugwai da labo gine, labuwa dai warki na isa da labo tonton jina. Consomo nigérien, wani magwai da labo gine. Kuna magana ne kan abin da ya shafi a yi amfani da kayakin ƙasa waɗanda ake sarrafa a cikin ƙasa ku. Eh lalle haka ne shine da ke nan da harshen zabarmanci ne ya mm-hmm. haɗi haka nan. Da Da da shi kaɗan kuma. Mm-hmm, mm-hmm. Don shine ana nihin kamar mutane a yi amfani mutanen ƙasa. ku yi amfani da abin da ake yi ake kirkira ake sarrafawa a cikin ƙasa. To kamar kun tsaya eh, kan fannin waƙoƙi ne kawai ko kuma akwai abubuwa wasu abubuwa da kuke yi Ban da waƙoƙi domin canza halayyar al'umma. E to lalle ka shi wangare zan insha Allah abin da ya kumsa rezo ne wanda lalle ya kumshi ƙungiyoyi da dama. Akwai artist ɗin. abin da ya shahi makaɗa mawaƙa maraya masu tiyatar masu abubuwa daban-daban mm. amma kuma ko ban da wani ɗin kamar na hidi ɗazu ce akwai ma wanda suka shahi ma harkokin ilimin kimiyya da sauransu duka dai mutane masu basira wanda suke iya ƙera wani abu wanda suke iya kawo wani abu wanda ke na saboda ci gaban da al'umma to don ka ban da waƙe-waƙen babu mamaki wata rana a ganmu mun ɗauke da wani wasu abin da shahi wasu fina-finai hakan ga don wani ko film ko wani theater forum haka mai ban da wannan din ma e, muna iya tahiya da muna da lissahin yin don saboda akwai na shayin shi shi kurak ya shayin shi ma formation mu samu matasa mm. mu horar da su mm. game da wata sana'a wadda muke iya don saboda kaka kamar yanzu mu kiɗe kiɗe ai mu yanzu sana'a ce duka gare mu nan mm. eh, don ka ko da wannan muka koya ma yara matasa ina ganin lalle kai mun kawo sun samu aikin yi kenan dai wani abin dai ba sun shige shi ba ciki sun shige shi ba wani abu dai mara kyau ba sun shiga ba muna muna da niyyar lalle insha Allah mu san mu shiga cikin abin da ya shahi ma don ka horar da yara koyan sana'o'i irin waɗanda dai mu da Allah ya ba mu basira eh, mm, mallaka. Na na gode. Eh, ya kuma muni abubuwan da kuke son ku yi a ƙarshen wannan kungiyar suna da yawa. Mm-hmm. Sai dai ɗazu kamar yadda Ibrahim yake ya faɗa cewa Ah, ba wani tallafi kuke samu ba shin ta wace hanya za ku gudanar da waɗannan ayyukan ah, alhali ko abubuwa ne waɗanda ke buƙatar ah, tallafi eh, muna ga shira ga duk wanda ya gani abin da zai iya yi muna muna so muna tarbe shi da hannu biyu biyu wato duk wanda zai iya kawo gudunmuwa yana kawo gudunmuwa duk wakoci da mun yi kowa bai ba mu dala ba abun ne yana cikin zuciyarmu a boye sai mun tahi likita so nawa ai muna muna magani an ciya mm-hmm. doktor din bai gan ciwon nan ba sai mu da kanmu mun ka ce mun ki lissafi mun ne ya ko eh, ciwon nan ba mu ne za mu hidda shi da kanmu mm-hmm. ashe wakoci da abubuwan na ƙasa da cikin zuciyarmu labe sai mun ka huddo shi sai mun ka fara bada kamar mun ka fara gwada ma 'yan kasa yanzu muna da cikin ɗari dai mun samu lahiya hamsin mm. yanzu mun fara warkewa alhamdulillah tunda abun da azuciya mu da yake dame mu paske kasa ako abubuwa du mawakiya mawaci da yake waka abu kasa in ya ji ana mu waka wani kaman an ka da abin nan kamar a zuciyanka an sa an sa an sa allura cikin zuciyarka mm. Mm. paske kana gani ba haka nan bane mm. ba haka nan bane zaman duniya paske mu duka yan kasa duka su kasa ga yana bi mu bashi bashi shine menene bashi na kasa shine ka yi abin da ka iya yanzu in an ke ta yi tale in yi waji ƙarya nike paske ban iya waji ba amma in an ke ku zo radio ku zo tele ki yi waka ina iya wannan ne wani ma ya kawo wa'azi wanda ya iya wani abu da ba waji ba ya hiddo livir shi ma ya kawo nashi wanda ya iya ya zama dipte yi mutane magana don eh, kasa ya ci gaba mm. in tiyatar kace yi kasa ya ci gaba in kamar adiba irin su alfaga sun yi taekwondo sun yi koya a cikin kasan mu sun je kasan waje sun buga mutane sun kawo medai mu ma mun tafi wani kasan mun yi waka mun yi kawo medai kaman Nijar yana ta yi gaba haka amma a zo a zagi zage wani ya yi kaza wani ya yi kaza kai ba ki yi wanda ake yi ma ba ka bar shi sayi yanzu a duba dai a huta cikin ya mai fisi bi ki biyu wanya hanya ka hau wannan zai ka sabka ka hau wannan ka hau ga sabu da ake yi ga shi do in ka yanzu in wani yan kasu wani kasa yan kasa ya zo wurin ka ma sai ko ba ka bi shi da wazan lakurusu din sai ka biyo shi kyan ka shiga nan ko ka kace ga kasan mu shin ibrahim wasu na cewa da wuya ah, a canza halayyar al'ummar Nijar. Kuna ganin ku za ku samu nasara ta hanyar waka. Lokaci ya da mafi yawan 'yan ƙasa suna gane cewa wannan abun in ya shafi ƙasa ta dole ne in kula mai. To wannan alamun ne muke gani cikin wannan ƙasar ta Nijar ke in Allah ya so ya yarda kamar yadda Yakubu mun ya ce mun samu kashi hamsin kashi hamsin ɗin ma da gaggawa muna tsammanin za mu same su kuma za mu zama ɗari bisa ɗari masu fahimtar juna 'yan ƙasar Nijar masu magana ɗaya komi namu iri ɗaya mu huta daga daga lallabawa muna bin wasu ƙasashe a gindi-gindi suna wulaƙanta mu suna hantara mu ana turo muna kayayyaki waɗanda muna cin su a cikin mu muna ɗauka wasu malatai da sauransu wanda ga, ga abubuwan mu namu na gida ina tabbatar maka wa'innan hanyoyi da muka ɗauko tabbas 'yan ƙasa kusan mafi yawa sun gano cewa wallahi da gaske ake yi kuma in Allah da muna sa za mu kai gaci in Allah yarda. Na gode. To jama'a duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar kamar yadda kuka ji. Uh, waɗanda muka tattauna da su mambobin wata ƙungiyar mawaƙan Nijar da ake kira Renak. Eh, kamar eh, mamman sani eh, mati da aka fi sani da suna murmula sai kuma ibrahim yusuf da aka fi sani da suna mitu baban pele akwai yakuba mummuni da aka fi sani da suna danke danke madadinsu da nasiru tankare da ya haɗa mana sauti ni yusuf abdullahi nake ke ku a kasance lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka Oh, purple Libère-toi de cet esclavage mental qui fait que nous prenons pour meilleur tous ceux qui viennent de au détriment des compétences et valeurs de chez nous. Consommons ce que nous produisons. ne na kasarka waka zaka shurara shurare ta kasarka guntun gatari ba ya fi sarai gabani ya ce waka zaka shurari saurari na kasar ka oh, guntun gatarin ka ya fi sari ka ya wai saurari ne shi eh, shurari waka zaka saurara saurari ta kasar ka oh. guntun gatarin ka ya fi ka kawai Allah ɗaya gari babban <laughs> amma gaskiya na ji daɗin tattaunawa wannan eh, sosai sosai ma na san masu sauraro ma ba za su kasa jin daɗin ba. A sun ji daɗi. Safi na ba mu shawara mutanen mu ma a kasashen al'adun mu. Mm. Eh. To gaskiya mu riƙe al'adun mu. mu riƙe al'adun mu kawai haka shine kadai zaka iya saboda al'ada ni musamman burge ni ma take yi wallahi ina son ga mutum yana rike al'ada shi yana rike gidansu ina so kwance to mm. alhamdulillah to yanzu kan duka duka nan zamu yi sallama baku da wakar su a madadin Safinatu Sodangi sai kuma Julia Lazarus Gresham wacce ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Joe ni Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa na barku da Yakuba danke danke yes peace yes yes